Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da zubayin yau talata 21 ga watan Satumban shekarar 2021. Baba ya ko makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. To baba, Amurka ta sake mayar da wasu bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litinin. Sojoji wajen goma sha biyar da farar hula da dama ne aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen Ingilishi na yammacin kasar Kamaru. Sannan Amurka ta kashe wani babban kwamandan al'a'ida a Siriya. kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu gungun 'yan najeriya biyu masu mabambantan ra'ayoyi sun gudanar da zanga-zanga a kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york buhari invited all the fulani from the west african country to come and invade our land no in dai magana fulani ce wa'annan dai fulani da ake magana suna sace mutane ta fi kamari ma a arewa a kudu dalar amurka na ci gaba da tashin gurin zabi a kasar najeriya duk da barazanar cafke shugaban dandalin bayanan farashin canji na aboki fx da gwamnan babban bankin najeriya ya yi idan ka sari abin naira ɗari biyar yau gobe sai wani ya kawo na naira dubu ɗari biyar ɗari biyar ne naka ko sai wani ya kawo naira dubu ɗari biyar dole ne farashin naka ya ragu domin ga kayan ya zama yana da yawa bayan haka za mu kawo muku shirin saka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwato zai gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka ta sake mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litini yayin da manyan jami'an Amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na Haiti cewa ba fa za a bar su su shiga ta kan iyakar Amurka da Mexico ba. hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudami a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na heti da Bulala. Na ga wasu daga cikin hotunan a cewar sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka ta White House Jan Saki ga manema labarai a Washington. Ba ni da cikakkiyar masaniya game da yanayin al'amarin a cewar ta. Ta ƙara da cewa, ban ga wani dalilin da zai sa hakan ya zama daidai ba. Ba na ganin duk wani wanda ya kalli waɗannan hotunan. zai yi tunanin cewa hakan ya dace. A bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Joe Biden zai yada manufofinsa na aiki tare da ɓangarori da bullo da al'amuran duniya a diflomasiyyance a cewar jami'an gwamnati a jiya Litini. Wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba Joe Biden da gwamnatinsa da ke idon duniya. a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da ci gaban duniya abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini wannan salon akasi ne na akidar nan ta da farko amurka da mutumin da ya gada wato donald trump ya yada yan kwanaki kawai bayan da amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon 'yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai afghanistan rundunar sojin amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya hallaka wani babban kwamandan 'yan ta'adda a siriya jiya litini rundunar sojin amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da idlib inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna a cewar mai magana da yawun rundunar laftana jocelyn ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su shugabannin kasashen duniya na ci gaba da tattaunawa a kan batutuwa da dama da suke zama wa duniya karfin kafa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin shekaru 76 a yau ne ake sa ran shugabannin kasashen duniya za su fara jawabai akan hali da kasashen su ke ciki ga kuma rahoton da na shirya akan wannan taron wata al'ada da aka saba gani a wannan taron majalisar ɗinkin duniya ita ce gudanar da zanga-zanga akan damuwa da mutane ke da su a kasashen su da zamar duniya za ta shaidi halin da ake ciki a kasashen nasu yayin da na isa gaban ofishin jakadancin najeriya da ke kusa da gidan majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na samu gungun wasu 'yan najeriya da ke ihu kamar haka suna cewa ne najeriya guda ta fi ƙarfi dalili kenan kuma da yasa na tambayi malam hassan sallau jibiya shugaban waɗanda suka shirya wannan taron zanga-zanga ko menene manufarsu wannan zanga-zanga mun yi ta ne mun fito mu nuna goyon baya ga mu nigeria kuma da kira cewa gara mu zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da a ce za a rarraba ƙasa kashi-kashi saboda yanzu in ka ce zaka raba najeriya amma ai baka san daga ina za ka fara ba to shi yasa kaga amma idan ba a fito ba aka nuna cewa akwai mutanen da suke son ainihin najeriya ta zauna kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma cewa akwai abun kirki da ake yi to ba za mu samu cimma magasa ba to shi yasa muka ce bari mu haɗa wannan taro don mu fito mu gaya ma duniya tunda ka san duniya ce ta taru a nan a new york nan ne fa wata ta gabatar da sunanta kamar haka reverend mrs poluso arleba wadda ta ce tana cikin kungiyar yarbawa ta yoruba nation kana tana wakiltar 'yan asalin najeriya cewa take I say that one Nigeria is scam because the amalgamation of 1914 is a fraud. ta ce zaman najeriya dunkulaliya wata damfara ce kasuwanci ne kawai ake yi da kasar saboda yarjejeniyar shekaru 100 da ta hada bangarorin najeriya wuri guda a shekarar 1914 ta kare a shekarar 2014 shekarar 100 sun cika cif to ko menene manufar rabaran arleba da kungiyarta ta yoruba nation da take zanga-zanga muna buƙatar zaɓen raba gaddama a yanzu ta ce ka je najeriya ka ji abin da mutane ke faɗi ana kisan kakkabi kabila ana kisan ƙari dangi buhari ya kawo mana fulani daga wurare daban-daban na afirka ta yamma suna kwace mana garuruwanmu babu wanda ya isa ya tsoratar da mu hassan jibiya da ke jagorantar wancan zanga-zangar ya mai da martani nan take yana mai cewa to a inda magana tsaro ce gaskiya arewa ma ta fi fama da matsalar tsaro su suna da matsalarsa amma ba ta ma kai ta arewa ba inda magana fulani ce wa'annan dai fulanin da ake magana suna sace mutane suna abubuwan da suke a ƙauyuka da birane to gaskiya matsalar ta fi kamari ma a arewa than a kudu wato in ba faɗakarwa sai mutane 'yan tsiraru su zo su ta sai da wato wasu maganganun da kuma ba abun ba haka yake ba bangarorin biyu da ke zanga-zangar ki da son yadda najeriya take zaune a yanzu suna nan suna ci gaba da gudanarwa har sai baba ta gani Baba ya Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York. To madalla haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. ma'aikatar shari'ar amurka ta ce za a yi amfani da kuɗin da aka samu daga kadarorin da aka kwato daga wurin mataimakin shugaban ƙasar equatorial gini teodoro nguma ubiyan mank da ma'aikatar shari'ar ta amurka ta ce ubiyan ya samo ne ta hanyar almundahana daga cikin kuɗin za a tura dala miliyan goma sha tara da kwata majalisar ɗinkin duniya don siyo alluran rigakafin covid-19 sannan dala miliyan shida da ɗigo talatin da biyar kuma za a yi amfani da shi don sayo magunguna da kayan asibiti ma kasar ta equatorial gini. a wata sanarwar da ta raba manema labarai ma'aikatar ta shari'ar amurka ta ce ubiyan ya yi amfani da matsayinsa na ministan gona a shekara ta 2011 wajen abin da ta kira tara ma kansa kadarorin da suka kai sama da dala miliyan 300 ta hanyar almundahana da ɓadda sawun kuɗaɗen haram wanda hakan ya saba ma dokokin amurka da equatorial gini. sojoji wajen goma sha biyar da farar hula da dama aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen ingilishi na yammacin kasar kamaru a wani tashin hankali mai alaka da gwagwarmayar awari a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya litini wasu da ma'aikatar ta kira 'yan ta'adda sun yi kwantar bauna ma wata tawagar sojojin rundunar kai daukin gaggawa a bamisan da ke arewa maso yammacin kasar ranar 16 ga watan nan na satumba a cewar ma'aikatar ta wajen amfani da bama-bamai haɗin gida da rokokin tarwatsa tankoki 'yan tawayen sun lalata motoci da sauran ababen hawa kafin suka buɗe wuta sosai a cewar ma'aikatar. a ƙarshe babbar kotun rwanda ta yanke ma paul rusesibagina wanda ya yi matukar suna sanadiyar abin da ya faru a wani otal mai suna hotel rwanda hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin aikata ta'addanci rusesibagina ɗan shekaru 67 ya ta zargin zai iya ɗaukaka ƙara cikin kwanaki talatin. kotun ta samu mai sana'ar otal din ne da laifi ta kuma zartar masa hukunci jiya litini bayan wata shari'ar da masu suka suka ce ba a yi cikin adalci ba kuma tun kafin ma a kammala ta aka san irin hukuncin da za a yanke an tuhumi risisibagina da wasu mutane ashirin da laifuka masu nasaba da alakar da ake zargin suna da ita da kungiyar fln wadda ta mayaka ce da gwamnati ke zargi da kai hare-haren ta'addanci a rwanda. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma dala Amurka na ci gaba da tashin gwaron zabi a kasar duk da barazanar canke shugaban dandalin bayanan farashin canji na aboki FX da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya yi. wakilin sashen hausa a abuja nasiru adamu ali kaya ya aiko mana da rahoto akan wannan batu a daidai lokacin da godwin emefile ya yi barazanar da ta sanya shafin aboki rufe sashin bayanan canjin naira ya koma na kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency an kara samun tashin farashin dalar da wajen naira biyar dan in ba wani abu ne canja wani yau ba dala ɗaya ta kwana naira ɗari biyar da sittin da biyar ne a kasuwar bayan fage emefile da tuni ya dakatar da ba da dala ga kasuwar canji na karfafa lalle mai son dala ya tunkari bankin kuɗinsa da sayayyan takardun tafiya na magani ko kasuwanci da sauransu don samun kuɗin bisa canjin gwamnati. Da shiga kasuwar canji a Abuja na samu 'yan canjin na ci gaba da harkokinsu cikin natsuwa da fatar gwamnati ta sauya tsari don ci gaba da sako dalar maimakon dogaro ga masu fito da ita daga ma'ajiyarsu ta banki ko ko a gida suna sayarwa don samun na kashewa. a irin bayanan da ya saba yi dan canji jibrin zakar ya ce ba mai son tsadar kuma su ma 'yan canji na iya asara ko riba ga yanda dalar ba ta da tabbas dan canji ga asarar faduwar kaya shi bai ma dauke ta asara ba me is normal idan ka sari abin naira 500 yau gobe sai wani ya kawo na naira 500 kaga ɗari biyar ne naka ko sai wani kawo naira dubu ɗari biyar dole ne farashin naka ya ragu domin ga kayan ya zama yana da yawa a kasuwa ka riga ka saba da wannan the same ne kai kana da dala dubu ɗari biyar ɗin amma kuma wani ana neman dala miliyan biyar za ka ajiye ne ka ce to ni gaskiya ta wahi sai na ƙara naira ashirin why saboda demand ɗin ya fi abin da yake ƙasa the more the shortage of the demand to kai ma ka san kuma the highest of the price yadda mutane suka dauka shine yan canji ba sa damuwa da faduwa domin wata rana suna cin riba wannan confirm haka ne kuma dama duk hannun da ya kirga riba ai ka san zai kirga asara Masanin tattalin arziki Abuja Yushewu Aliyu ya ce matakan na gwamnati kan kasuwar canji ba za su zama da illar gaske ba inda a gefe ana lura da gaskiyar waɗanda kan samu dalar daga bankuna. Gwamnati kullum tana kulawa da a samu riba matsakaiciya a kasuwan kuɗin nan kullum tana da irin wannan ɗabi'u kuɗaɗen wanda kiftawa da bismillah an same su shine aka rage farashin yana nan yana tafiya kullum ita kasuwar nazari ake mata a daɗa duba dokokin da aka yi na samar da kuɗaɗen da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba zai hana kudaden hauhawa ba kamar kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karɓan kudaden don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai kan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatan kudade ne da za a biya makarantu ko ko kudade da za a je a ji daɗi a ƙasashen waje ana amfani da ɗalibai ana fita da irin waɗannan kudaden shine abin kulawa ba a taɓa samun tashin dala tarihin da ya kai wannan karo ba don kowa lokacin da lamarin lamarin ya yi muni a wajajen 2015 ta cilla zuwa naira 520 ne amma zuba dala a kasuwar canji ta sauko da ita zuwa kasa da naira 400 nasiru maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru maili kaya da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga aliyu mustapha sakwato da shirin mu na gaba saka mai wuya matsalan nan shi ya bayo na kansa a matsayin ɗan kasa da a'a ba ɗan kasa ba shi ne addini ya samu ya shiga ciki shi ne ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da ke ci gaba da duba abubuwan da ke janyo tashi tashi hankula a jihar Plateau nigeria Yau muna kashi na uku na wannan muhawara din kuma a yau din za mu duba abubuwan da suka shafi magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba za mu kawo muku misalin da ya shafi tsohon shugaban nigeria janar yakubu gawan za mu kuma duba magana rikicin fulani da makiyaya to amma kafin duk mu fara wannan bari mu fara jin wasu ra'ayoyi na yan plato dan game da wannan tashi tashin hankulan sunana lawal babo tu digital elder daga jos north jos ta arewa wato abin da ya jawo tashin hankalin nan bayan an shafa shekaru shida ana zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali arziki kuma ya yalwatu kowa ya rungumi juna abinda aka rasa da wannan bai da wannan ba wancan bai da wannan ba yanzu duka an zo an ɗinki sai kuma wannan bala'i ya zo ya abko wanda ba ma fata kada allah ya sake kawo shi amma idan ana la'akari da abubuwan da yake jawowa kullum muna jawo hankalin gwamnati a kan wannan al'amari kwaya shaye-shaye yana daga cikin abin da yake jawo wannan masifa gwamnati ta sa ido a kan maganar kwayan nan sosai sosai domin duk yadda gwamnan nan ya kai da kokarin ya dakile shari da rashin mutuncin tashin hankali idan bai yaƙi kwaya ba da ma sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya to kullum za a yi tamar masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana tuka waɗansu na warwarewa kuma a sanadin kwayan nan sunana Comrade Friday Bako ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda Jos South Local Government Area na Plateau State. E na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi abin da suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau ba ne su suke sa matasan nan su yi abin da bai kamata ba so muna son kamar ni abin da nake son gyama matasa kar su yadda wani ya sa su su yi abin da baya da kyau na biyu kuma kin gan rashin aiki kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda je yaki ko kuma jan kashe wani saboda shi saboda ina da abin da nake yi kuma ba zan yarda ma wani abu wani abu ya same ni ba so abin da bana so ya same ni ba zan so ya same wani ba so ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau. shi me bambancin wanda aka haife shi ya tashi a cikin jihar Filato da wanda ya zo ya zaune ta daga baya wato muna magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba kenan wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a yau a kashi na uku na wannan muhawara da Zainab Babaji ta shirya mana tsakanin Bitrus Gazal da kuma Ibrahim Baba Hassan dukkan su yan majalisar dokoki na jihar Filato ne shi Bitrus ya yi a shekarun baya shi kuma Ibrahim yanzu yake yi ba da bata lokaci ba ga Zainab da bakinta matsalan nan shi ya bayo na kansa a matsayin ɗan kasa da a'a ba ɗan kasa ba shi ne addini ya samu ya shiga ciki shi ne ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci amma ginshikin wannan damuwa ba maganan jiya ba ba maganan shekaran jiya ba ne an dade ana yinsa kuma mu a jos ba za ki ba mu laifi ba don in na je lagos ba za a ban aiki ba don ni ba ko da a barin baki misali yakub gawan yakubu gawan kaka ne a gare ni ba zan ce baba ba yakubu gawan ma za mu iya ce su suka kafa usasa baban yakubu gawan amma ai akwai lokacin da ya nemi shugaban kasa a local government nashi an kada shi eh, let, go doctor wani da ya taba yin minista ka sheka da gawan a wasasa gawan fa ya ki ya so nuna shi dan najeriya ne ya ke zo garin shi plateau ya yi takara lokacin ana wani abu wai option A4 ya je wusasa ya takara a local government nashi a wusasa an da shi saboda mai ana ganin shi bare ne to yaya an yi magawan haka kake so a plateau wai ba za a yi haka ba ai ba mana adalci ba fa da gaskiya saboda Allah honorable baba hassan ka ji abin da shi honorable shi ma ya yi magana musamman wannan ita ce maganan da ya kamata a fuskanta domin a warware domin ana ganin kamar zai kawo masalaha kan uh, batutuwan da muke tattaunawa lokaci ya kai da za a ce a gyara tsarin wannan mulki saboda uh, wayanda sun zo jos shekara da shekaru suna ganin kamar ba inda za su tafi kamar yadda kai ma kai magana uh, kana ganin kamar ya za a warware wannan matsala ne kamar yadda na gaya miki wannan warware ta sai doka ko ba kawai sai constitution ne zai warware amma kamar yadda na faɗa kamar ni da gaya miki misali ni ban san yadda na sani ba sai jos ko ba gaskiya ba to kin ga wannan sai abu ne wanda doka ne zai warware shi to kenan kai kana da shaidan zama dan kasa kenan a in kace mun bar Jos ta iya da rikici ta kare ni cikakken dan kasa ne idan na sani kawai Plateau State Jos Mount ma to amma kai ma kana cikin waɗanda wato eh, za a ce tunda dai kana majalisar dokoki kusan za a ce da ana bada sarauta ma da kai zaka zama sarkin majalisar dokokin jihar Plateau eh to amma eh, kun yi wani yunkuri na ganin cewa wato an gyara wannan kundin tsarin mulki ta yadda mutum idan ya zauna a ce ya kai ko shekara hamsin a wuri zai iya zama dan kasa ya shi wannan sai daga federal ne ba ma state law ba ko ba ka ba state law eh, federal ne ya kamata ya zo cikin constitution ne cewa an kai kaza ko ba ka ba shi sa galifin kowa nan ba ne to shikenan akwai batun um, daga baya bayan nan zaka samu batun fulani makiyaya da manoma wanda a ƙauyuka idan aka ce a cikin birnin jos ana magana batun ɗan ƙasa da, da bako da sauransu a ƙauyuka za ka samu makiyaya da manoma ne suke samun tashin hankali a tsakaninsu musamman saboda idan ka duba yanayin jihar plateau akwai ni'ima ta yadda manomi yana amfana makiyayi yana amfana amma a nazarinka me ya janyo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma na wato in kin duba wannan abu ne wanda mun zo mun tarar da tarihi tsohon abu ne wanda ya daɗe amma bambancin shine da ko da an samu conflict an samu damuwa za ki ga an kira harɗo an kira masu noma a wajen ko baka ba an sulu amma yanzu sai yana kasancewa in wannan abu ya faru sai kisa in wannan abu ya faru sai kisa kin ga inda ya zo da bamban kenan da da amma da mai unguwa ne kawai zai kira maza sai a shanu na ya shiga nan wajen ya bata misali abinci na kaza ne sai a biya sai shiga an yi sulu in kin duba babu wayanda suka dace da zama shine mai noma na bukatar shi kanshi ba fulata ne din menene in su suka shigo za su sa albarka ne wajen shi ma zai yi noma ba siyasa mutaki ba in ga da zaman da aka sani kenan wanda yanzu kuma ya taɓa bare gaba da To a uh, honorable Kazai barin dawo gare ka mm. batun wannan makiyaya uh, a uh, Fulani musamman za a ce kenan da su ma manoma waɗanda a cikin su ma akwai makiyaya. Mm. Me ya kawo wannan tsamin dangantaka tsakanin su? Da Allah ki dan mun hakuri kamun in kai wannan. Akwai maganan da zan yi na ce miki ni a ra'ayina gwamnati nan ba ta yi abin da ya dace domin a samu zaman lafiya mai daurewa ba kin gana fari mun yi maganan albarkatun kasa na plato da ake yaki a kai mun yi maganan ɗan kasa da mutumin da ba ɗan kasa gashi mun shiga maganan eh, fulani da kuma da kuma eh, manoma in kika duba shekaru shida da ya wuce nan wanne ne gwamnati ta doki mataki na tabbas wai ta yi maganin wayannan abu idan ba ka yi maganin ainihin abin da ke damuwa kwantacce a kasa ba yaya kake tsammanin 'ya'yan za ka yi maganinsu na fari kenan na biyu wannan ma maganan makiyaya da manoma yana cikin rashin adalci da yake ta da hankulan mutane a plateau sau da yawa misali a ce gwamnatin tarayya uba ne ga kowa haka kuma ciyaman na local government haka kuma aikin ji da ya ce na wakilta na tabbas haka ne ni ina ci ina sha a jos tabbas shi wakili na ne gasken kenan amma asali na dan jos is ne gasken kenan amma an abu ya same ni da za a yi magana a majalisa an honorable babs bai ba an gama magana ba wanda zai ma gasken kenan kawai idan shugaban kasa idan gwamnatin tarayya uba ne ga kowa menene musabbabin dalilin da ya sa duk wani hurufin da gwamnati ya fitar ana so ne kawai a kyautata wa makiyayi manomi ba abin da aka mishi. Ah, ta dalilin yaya akan ba makiyayi taki akan bashi a ah, wayansu tallafi na iri da sauransu baka ganin wannan gwamnatin tarayya na tallafawa? a'a bari in baki misali gwamnatin tarayya ta ce za ta gibi gonaki ta ba wa makiyaya shi kenan in na tashi yau misali ni mutumin plateau shi nan na tashi na je lagos na filin da aka diba min ni manomi ba yi adalci ba mu muna ganin gwamnatin nan dai musamman ita dai makiyaya na damanta uba kuwa ya kamata ya ga iri da kike magana kowane lokaci na gwamnati take bada iri kowane manomi ne take ba da iri amma to yaya ba a ɗauki kasa na wani ma a ba ma manomi ba shi manomi yana na yau kam daman manomi da makiyayi wannan ne kamar daman wa da kani wannan tun zamanin da amma lokacin da muke yara in ba fulatin ya shiga unguwa zai yi magana da mai unguwa ana ma murna ya zo domin lokacin da ya rufe rugansa zai bar taki kuma mu za mu dinga samun nono muna sa a kunu to amma sai ya kasance an ka gaba fulatani kana fargaba saboda me za a zo a kashe ka da matanka da 'ya'yanka duka to wani ya zama mana damuwa ni kuma ina ganin shugabanni na kasa bai kamata a rinka kwatanta gwamnati ta fi damuwa da ko manomi ko makiyayi ba gwamnati ta nuna adalci wa kowa to menene dalili da gwamnati za ta nuna ita dai makiyaya ne sun fi damunta ba maganan manoma ba. da to a gaishe ku malamai to jama'a nan ma za mu daga aya a nan sai mun dawo mako na gaba lokacin da za mu kawo muku kashi na hudu na wannan muhawara din wanda shi wannan kashi din zai taɓo batutuwa da yawa da za su ci gaba da duba maganar rikicin manoma da makiyaya da kuma wani zargi da aka daɗe ana yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da cewa ya fi son ya kyautata manoma fiye da makiyaya gaskiya ne wannan abun kafin mu dawo muku a makon gobe din muna godiya ga su bakin namu wato Bitrus Gazel da kuma shi Ibrahim Babasan da kuma musamman ita ta mu zainab babaji da ta shirya wannan muhawara a canjin sa aiko mana ita ni ne aliyu mustapha sakwata a washington dc muke fatan mun baku lafiya Toma a gaida na Sokoto yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. Amurka ta sake mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litini yayin da manyan jami'an amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na haiti cewa ba fa za a bar su su shiga ta kan iyakar amurka da mexico ba hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudami a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na haiti da bulala a bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka joe biden zai yada manufofinsa na aiki tare da bangarori da bullo da al'amuran duniya a diplomasiyance a cewar jami'an gwamnati a jiya litini wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba joe biden da gwamnatinsa da ke idon duniya a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da ci gaban duniya abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini wannan salon akasi ne na akidar nan ta da farko amurka da mutumin da ya gada wato donald trump ya yada yan kwanaki kawai bayan da amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon 'yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai afghanistan rundunar sojin amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya hallaka wani babban kwamandan 'yan ta'adda a siriya jiya litinin rundunar sojin amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da idlib inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna a cewar mai magana da yawun rundunar laftana jocelyn ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka mana wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, salamu alaikum.